Zara. Ki ta kuka. Har ruwan idan ki ya ƙare. Hm. Ni ban ga abin kuka a wannan mutuwar ba. Mutuwar ta janyo maka sila arziki? Umma, ba wai ina kuka ne dalilin mutuwarsa ba ko ɗaya. Illa ina kukan baƙin ciki na mutuwar da ya yi bai samu na hannu a wannan ciki. amma kin yi sakaci kai masa ya saka miki hannu a cikin cak din umma na yi iya bakin kokari na in ga ya sa hannu a wannan cak din amma abin ya ci tar ciwon ya riga ya ci karfin sa har ya mutu bai samu hannu ba me ya hana ki dauki cak din ki je ki dora hannunsa akai sannan yi miki sainin din gaskiya nake faɗa miki ki yarda da abin da nake faɗa miki mana umma ina ne aka binne shi ni ki gaya min ina ne kabarin da aka binne shi umma me zaki a kabarinsa zan bi shi har cikin kabarinsa kai masa cak din ya rattaba min hannu a kai